jam'iyyar apc ta adawa jihar gombe ta ce kin soke dokar takaita zirga-zirgar jama'a da aka kakaba a jihar biyo bayan harin da kungiyar boko haram ta gudanar a makonni hudu da suka shige da cewa dabara ce da pdp din ke amfani da shi domin hana 'yan adawa gudanar da harkokin zaɓe cikin walwala jam'iyyar ta apc ta yi wannan bayani ne a taron manema labarai a garin gombe wani rabu sani dugge shine director janaral na yakin zaɓe a jam'iyyar gwamnati sun sa mana eh, dokan takunkumin yawon dare daga karfe shida na safe ne zuwa karfe goma na dare kowa zai shiga to alal hakika a yanayi na zabe da kuma yanayin wuraren da muke da shi so kuma ka san al'amari ne na zabe 24 hours yake bukata in ma akwai 25 hours shine ake bukata ba ganin ya shafi kowa da kowa ne ba wai kawai ku yan APC ba al'amari na siyasa kowa ya sani yadda wuraren mu suke dole ƙauyuka za a je a dauko akwatunan nan a dawo da su kin dare za a je in an fara zaɓi an kada ƙuri'a za a irga in an irga mai yiwuwa kamin karfe shida an haɗa kamin a sake fitowa sai an kai sha biyu in suna so tunda su ne suke da mulki ko yau za su ɗaga amma dai suna amfani da shi zan su tozarta mu su hana mu walwala mu zaɓi abin da muke so don sabili ga suna son su yi amfani da wannan dama muna jin su mutanen gwamnati suna cewa in an har an kai ga zaɓe a haka za su ƙara abin gaba ma ba ganin ita gwamnati tana da hakkin da kare lafiya da dukiyoyin jama'a tun da yake ba wai an hana ku walwala bane ne baki da an ne a an hana mu walwala tun da mu ba fursunoni bane a waje kake ba a waje nake amma yanzu ina dardar don sabili ga su mutane a yadda suke an fi son a bar su su yi abubuwan su yadda suke bukata a mai da martani kan wannan batu sanata sa'idu umar kumo garkuwan gombe daraktan yakin neman zaɓe a jami'ar pdp ya ce zargin da apc ke yi ba shi da tushe sannan ya ci gaba da cewa zargin su zargi ne mara tushe magana yin kafa dokar hana yawo daga karfe goma na dare zuwa karfe shida na safe doka ce wanda aka yi ta domin a kare dukiyoyin jama'a da kuma a kare lafiyoyinsu da rayukansu ba daɗi ne kawo wannan dokar ba kuma dukkan lokacin da ita gwamnati da jami'an suka gamsu da cewa babu wani barazana babu wani abin tsoro insha Allah za a dage ta yanzu kuna fuskantar barazana ne har da yasa baka dage wannan kuma ni ba ina cikin ba na cikin jami'an tsaro ni ina cikin yan siyasa saboda mu a fahimtar mu mu ne ma muke bin dokar domin tun da muka fara kamfen mu babu inda muka taba wuce karfe takwas ko kuma bakwai mu dawo gida ba saboda sanin wannan dokar amma su muna sane da cewa suna dawa karfe sha karfe daya karfe biyu duka a tambaye su wa aka taɓa kamawa a cikin su. suna kare wannan dokar a wata sabuwa kuma gwamnan jihar gombe alhaji bayan hassan dan kwambo ya ba da umarnin a sake matsugunin kwata gadin soji da ke kan hanyar daɗin kowa idan za a yi tunawa shi dai wannan kwata gadin sojin ya sha gamuwa da hare-haren 'yan boko haram luhab muhammad muya amurka daga gombe a najeriya